وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da take saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata daren laraba biyar ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da talatin da biyu wanda kuma yanzu daidai da bakwai ga watan shida miladiya ta dubu biyu da sha daya a wannan majalisi na karatun bugu bugayatul mushtaq fi shirhi salati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke sharhin saƙon da ibnu taymiya ta rahimahullah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darsin mu na 31 a jeran gwanan darussan mu na wannan masallaci bai albarka wanda shine na 145 idan ba manta ba wancan sati banda wanda ya wuce ibnu taymiya yana kan kan aƙidar magabata cewa magabata a aƙidar su ba su bambanta ba ba su yi saƙani ba daga kan sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina a'immatul huda irin su malik irin su sufyanu thauri da sauransu da sauransu duk waɗannan suna kan aƙida guda ɗaya ba su yi saɓani a kan usulun aƙida ba waɗanda suka yi saɓani su suka zo daga baya suka saɓa wa manhaji da tsari na sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi tafarkin tabi'ai waɗanda suka bi tafarkin su waɗanda su suka da saɓani a cikin aƙida amma duk wanda ya yi wato ladari da ainihin ta'ammuli cikin dukkan abin da aka ruwaito daga waɗancan mutane kwarai zai ga cewa abu ɗaya ne duk bambancin da yake tsakaninsu na zamani duk bambancin da yake tsakaninsu na garuruwa amma duk da haka za ka samu manhaji guda ɗaya ne kamar yadda bambancin da ke tsakaninsu na ilimi bai sa manhajinsu da su ta saba ba to shine mala ya ci gaba da cewa wara'a an da a asuri an ula'ika salafi كتاب باب التوحيد والصفات وباب العدل والقدر وباب الإيمان والأسماء والأحكام وباب الوعيد والثواب والعذاب وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتصل به من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم وحكم الرعية معهم والكلام في الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من النزاع في هذه الأبواب إلا من جنس الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة ولا تقدم ذكره idan mutum ya yi duba ya yi tuntuntuni ya karanta abin da aka ruwaito daga sababbai da tabi'ai da asba'u tabi'ina da limaman shari'a idan mutum ya yi tammuli ya yi nazari ya yi karatun ta nutsu zai ga cewa an المأثور عن أولئك السلف ابن ruwaito رويته وأن المقباتة في Tauhidi, a abin da ya shafi bin tauhidi ko babin sifofi na ubangiji ko babin adalci ko babin alƙadar to kaddara wa babin imani babin imani wal asma'i da sunaye wal ahkami da hukunce hukunce babin wa'idi babin narku wasawabi da sakamako wal iqabi da ukuba wa babil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari babin da yake magana akan umarni da kyakkyawan aiki hana mummuna kuma ya tafi da abin da yake da alaka da wannan min hukumul umara'i abrarihim wa tujjarihim daga hukuncin wato sarakuna ko masu mulki masu biyayya daga cikinsu da fajiran cikinsu hukumin ra'iyyati ma'ahum hukuncin talakawansu wal kalami fi sahabati da magana akan sahabbai wal qarabati da dangin manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum zai ga abin da aka ruwaito cikin waɗannan babubbuka daga waɗancan magabatan kwarai ma yubayyinu li kulli aqilin adilin an salafa mazkurina zai ga abin da ya zai bayyana zai bayyana wa dukkan wani mai hankali adali cewa mata mata din can da aka ambata lam yakun bainahum min an-nida'i fi hadhihi al-abwab ba su da da'in ja da da dama to a cikin wannan waɗannan babuka illa min jinsin niza'i alladhi aqarrahum alayhi al-kitab was-sunnah sai dai jinsin na da kirin wato saɓani wadda alƙur'ani da sunna ya tabbatar da su a kan shi kamar ta kaddar zikruhu kamar yadda kansa ya gabata wato anan ibnu taymiya yana ba da misali akan wasu matsaloli na aƙida daga baya-baya wato bayan sahabbai wasu suka ƙirƙiro wasu bid'o'i manya a cikin waɗannan matsaloli na aƙida ta yadda in ka koma maganganun sahabbai da tabi'ai da waɗannan limamai da ya ambata da cikin alil baiti da waɗanda ba alil baiti ba ba za ka samu wannan sakanin ba ba za ka samu irin wannan aƙidar ba ya ce wara'a shi ne dubawa kuma zai ga an fil ma'suri an ula'ika salafi cikin abin da aka rubaito daga waɗancan magabata في باب التوحيد والصفات باب a babin tauhidi da sifofin Allah babin wato zai ga cewa mazabata na kwarai waɗanda aka ambata da waɗanda ba a ambace su ba zai ga cewa dukkaninsu sun yi ittifaki sun yi ijma'i babu ko babu ainihin sani a tsakaninsu wajen tabbatar da Allah wato kaɗaitakarsa a cikin uluhiyarsa da rububiyarsa sannan da tabbatarwa da Allah sifofinsa da ya sifanta kansa da su ba tare da yi musu tawili ba ba tare da murgula su ko ainihin bankara su ba tabbatar da su koyan Allah da manzansa suka tabbatar da su tare da tsarkake ubangiji daga dukkan wata waya tare da tsarkake ubangiji daga kamanceceniya da wani maluki tare da kore wato kaifiya wato tabbatar da kaifiya ba tare da cewa ga yadda sifar ciki ga yadda ta yake zai ga cewa magabata na kwarai sun haɗa kan wannan ba sa kore wa Allah sifofi don kawai hankalinsu bai gamsu ba ba sa yin wannan sauraka a babin tauhidi da babin asifat ba ka same su a kan guda ɗaya suke babu wani magabaci da ya halatta a ɗauki wani aiki na ibada na bauta Allah a yi ma wani babu shi har yadda babu wani a cikin bata da ya musanta wata sifa daga cikin sifofin Allah bayan Allah ya tabbatar da ita a cikin kafinsa, ko kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da ita a cikin sunnarsa wannan yana nuna ittifaqin su da haduwar su akan wannan babi duk wanda ya fita daga wannan babi da shi ya kawo tsakani shi ya kawo rigima shi ya nemi ya raba kan al'umma shi ya kamata nemo shi a kawo da shi ta hanya ba a ce ya ci gaba da zama a akan da ba amma kuma kai haɗe ki ba zai yiwu ba shi zai dawo kan abin da magabata na farko suka yi kai a kansa nan ibnu yana ishara zuwa ga mu'tazila ko ce aljamiya da mu'tazila da dukkan suka zo daga baya reshe suka yi daga waɗannan aljamiya wanda suka biya wani bauɗaɗɗe kulkurarre da aka taɓa yi mai suna Jaham ibn Sufwan wanda shi kuma ya karɓo a aqida su daga Al-Ja'ad ibn Dirham shi kuma daga bayanin ibn shi kuma daga Yazid ibn al-A'sam wanda Yahude wanda yayi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sihiri da jefa a cikin rijiya wani akida ta Yahudawa wacce Jaham ibn Safwan ya tarkato ya shigo da ita cikin da'irar musulunci yanayin da yi wa addinin musulunci barna ita aqida ce wacce aka gina da akan korewa Allah sifofinsa a daya cewa Allah bai sifantu da wata sifa mai suna ilimi ba ko wata sifa mai suna kudura ko wata sifa mai suna asam'u ji ko albasa shi a gurinsa dukkan wasu sifofi da suka zo a cikin alkur'ani ba za ka ce musu sifofi ba sai dai ka ce sunaye ne kawai da suke yi zati saboda ba a cewa Allah sami'un ne bi sam'ihi yace ko a ce Allah basirun ne bi basarihi ko rahimun ne bi rahmatihi ko hakimun bi hikmatihi yace idan kai haka to an ce Allah ba ɗaya bane ala yana da yawa wato alloli aka tabbatar an tabbatar da Allah an tabbatar da kuma hikima wanda yace ita kenan kaji da yace kenan alloli alkulla ma utaddadat bisa wannan shubha suka ce sai dai a ce alimun bi zatihi kashirun bi ba za ka ce ba suka kure wa Allah ta hufin to wannan ne farko da ya fara haska wannan bid'a ne kokarin ya ga na yada ta bina wato tsakanin al'umma wanda a ƙarshen lamarinsa wani gwamna a Khurasan da ake ibn Sayyar ya ya sa aka kama shi aka kashe shi daga nan da ta yaɗo har al-jahmiya sun su abin al-mu'tazila suka bayyana mu'tazilawa sun bayyana a farkon a farkon karni na biyu A farkon karni na biyu awailul mi'ati thaniya dalilin bayyana su kuwa al-hasan al-basri kamar yadda kuka sani tabi'i ne kuma malami ne zamanin zamaninsa yana da halka wato majalisi da yake ba da ilimi wanda malamai da ɗalibai na fannoni daban-daban suke halartar wannan majalisi suke kankwada daga ilimin hassan al wata rana yana zaune a majalisinsa yana ba da karatu sai wani mutum ya zo ya ce yana da tambaya tambayarsa ya ce akwai wasu sun bayyana akwai wasu sun bayyana suna cewa dukkan wani wanda ya aikata zunubi kafiri ne duk wanda ya aikata wata kabira wata kaba'ira kamar ƙarya ko ya yi zina ko ya yi sata to suna cewa kafiri ne yace kuma akwai wasu a guda su kuma abinda suke cewa imanin mutum ba shi da ala da aikinsa saboda haka la tadurru al-ma'siyatu iman kaza la tanfa'u ta'atu ma'al kufr wato suke cewa sabon Allah ba zai cuci mutum da wata karera da imani kamar yadda da'a sabon ta amfane shi ba wata kafiri ne su ne almurji'a wajen firka ta farko su ne alkawarij su ne alkawarij waɗanda suke kafirta mutum da zunubi wato idan ya aikata zunubi sai su ce da shi ya kafuta ya fita ga da'irar musulmi sannan aka je lahira zai shiga wutar jahannama ya dawwama khalidan mukhalladan fiha abadan wannan kuma firka ita ce firka murji'a wanda su kuma suke ganin in dai kawai a yarda akwai Allah a zuciyarka ko da harshenka to shikenan ba kuma abin da zai cuci imaninka ba aikin da za ka yi wanda zai cuce ka kamar wanda bai yarda da Allah shi da ya na ka'a ba ya shi ba to ne wanda mutum ya zo gaban alhassan al-Basri a majalisar ko a majalisin sa da sa ya hukunci ya gaskiya take tsakanin waɗannan mutane biyu ko kungiyoyi biyu Da ya yi tambaya kenan alhassan al-basri ya ɗan tsaya yana tunanin irin ansa da ya kamata ya bashi sai wani mutum da ake kira wasil ibn asa da ya firgi ga tashi sai sharaf ya tambayar sai ya ce shi a fahimta wanda shi yake aikata sabon Allah ba za a ce masa mumini ba za a ce masa kafiri ba fa huwa bi manzilatin bainal manzilatayn yana nan shi ba nan ba shi ba can ba shi ba sama ba shi ba kasa shi ba ciki ba shi ba waje ba yana ne yana reto a tsakanin wadannan sunaye guda biyu shi ba kafiri shi ba mumini shi ba kafiri ba alhadul basri ba yadda za a yi gamsu da wannan ansa tashi saboda haka sai ya nuna ba haka ba ne ansar wanda duk da aikata sako wasan da ba kafirci ba ne ba da mace bai kai hukuncin da za a yanke ba to yake ganin wannan mu'minun ne bi imanihi fasikun bi ma'siyati wato mu'min ne fasik mu'mini ne da imanin sa fasik ne da kansa wato momin ne fasik a lahira ta da shi in sha Allahu azabahu wa in sha ghafara lahu so sai wasil ibn afa yace shi bai yadda da ansa malamin sai bayar sai ya koma gefe masallaci shi ma sai ya da tashi dagar saboda haka sai ya zauna wanda ya zo aka bashi irin wanda ansa sai shi ya warware masa ya zo ya yi tabbata ce kai zo nan ni ka gaya maka ba haka bane suka yadda saboda haka sai ya fara samun wasu jahilai wawaye suka fara yadda da shi kuma irin wannan ko iblis ne ya shugu fito ya kafa da'irar sai ya kafa kungiyarsa sai ya samu magoya baya sai ka ga yan yan iblis muna shaidan sai ka an samu ubadatu shaitan da ke kuma da su a masar wai su masu mutar shaitan a da su shaitan an zalunce shi an cuce shi kawai dan ya ce ba zai yi sujada ga adam ba kuma ya faɗi hujjarsa shi kenan sai a ance shi a ce an kore shi su ba ta yadda ba saboda su suna tare da shi kuma ka samu da 'ya'yan manya-manyan ministoci a cikin tafiyar saboda ka su da su ta shaidan da fara ta sai wajen karfi uku dare dare ya tsala kowa yana bacci sannan sai a haɗu mata da mata a haɗa a ɗaki a kashe fitilu saboda ka a disko kure a yi tattaɓa nan tikar da asha'a har gari ya waye to an biya wa shaidan bukatarsa wanda ita ce bautarsa wanda malamai suke tattaunawa da su wai a ranar da su cewa ne su ba ta da su to dan ne bayan ba shi abin da aka yi kuma a ce ba a karɓi tuban shi ba shine ta har abada a saurari uzurin sa mana saboda haka kai kan irin su wasu in ba a ba sun samu mabiya ba za ka yi ba shi har zai yi garkuwa watakila da wasu ayoyi da yi karkuwa da wasu hadisai da yi ta ƙoƙarin a fakewa da su yace su ne hujjojinsa to anan ya fara samun mabiya irin su Amr ibn Ubayd da shi Amr ibn Ubayd shi ya ci gaba da shugabancin tafiyar lokacin da suka koma gefe an ce kafiya ibn Da'amat al sudusi bajiran Hasan al-Basri yake cewa abinan ina yake cewa i'tazalana wasil wasil ya tawaye a wata ruwar an ce shi hasan al-basri shi ke da yake shi ya eh, tsada lana wasil to wasil ya mana tawayi ya mana tawayi shikenan aka kira su mu'tazila idan ma'anar mu'tazila in tawayi amma in tawayi a aki da suka yi wa hasan al-basri da majalisin sa tawayi duk daga wannan lokacin shi ta zama kungiya wasil ibnu ata mutum ne da ya shahara da fasaha da iya magana da zaka harshe da zancin magana da yana magana nan da nan zai ribaci hankulan masu sauraronsa da hujja da hujja da hujja kuma ya mutu amur ibn ubaid ya ci da jagorancin tafiya asalin ta tsuru ne a basra wasu suka yi dafanci zuwa bagdad amma sai sai shi kuma tafiya da tafiya sai aka fara samun rigima da yan basra da yan bagdad akan aqida yan basra a yan bagdad bayan su ma sun rika sai suka fara karo wasu matsaloli tunda aqida za ta faɗaɗa ta kuma kuma kwakwalwar ta gaya mata wani shirme wani hauku shi kenan sai ya sai fito sai shi wani da ce a fara sabani tun daga kan tun daga kan hukumu shaki fi shaki shaku fi shaki ya hukuncin sa A fil kufri ko fil kufri kafir wato farko sai ittifaqi akan cewa idan Allah ya ce abu kaza kafirci ne ko wanda ya aikata kaza kafiri ne sai mutum ya yi shakka hanya kuwa kaza ta da aka ce kafirci kafirci kuwa ina kaza da aka ce hukuncinsa kafirci ne haka ne abin yake to suka ci duk wanda ya shakka akan wannan kafiri ne da kila ahli sunna ba da su ba ko abin da ya ce kafirci ne wanda ya zo ci ka ina shakka to an yana ya tuhumar mutar Allah ne saboda ka gaba ba mumini bane in da imani dan zai shakka imani ba zai tsare da shakka ba to suka yi a akan kafirci da shakka akan kafirci ko mai shakkar mai kafirci mai shakka gane ashaku fi kudur shaki a ashaku fi shakki kuma ashaku fi shaki fi shakki shi ne hukuncinsa sa to mutanen basra sai suka ce wanda ya shakka yanda ya shakkar kafirci shi ma kafiri ne wanda ya shakkar mai shakka kafircin mai shakka shi ma kafiri ne wanda ya shakkar kafirci mai shakkar mai shakkar kafirci shi ma suka ce ila ma haya. nihaya saboda haka abin sai ta tafiya su ko mutanen mutanen kafirci sai suka ce a abin kuma ya yi zurfi da yawa ɗaya da shi dai a matakin farko a mataki na biyu wanda da ya kasa kuma yi sa hukunci da kafin shi shi a nan mataki na biyu suka ce ai shi ba shakkar kafirci yake ba shakkar kafirci mataki na farko shi shakkar kafirci yake ci abu kasa kafirci ne bauta wani kafirci kiran wani kafirci ne sai yake shakkar inda wani kafirci ne ke to kai wanda yana shakkar kafirci zaki na biyu shi yana shakkar wanda ya shakka hukuncinsa kafirci ne ko ba kafirci ba wato kuma shi ba kafirci yake shakka ba mai shakka yake shakka akwai da shi akwai abin bai kai tsananin da zaka hukunta shi ba sai ka ce masa fasiki ka suka ce kake da shi fasiki amma ba za su hukunta shi ba to anan tun da suka fara darewa suka samu wasu matsaloli guda ashirin da wani abu ashirin da biyu wanda a mu'tazilawan basra wanda su ne mu'tazilawan kali suka saba wa mu'tazilawan bagdad da su kuma tare shi ne kusanwa suka yi arwa suka yi har haka abin da har har ta kai ma suka kafarta junansu har ta kai suka kafarta junansu a ajima ba sai da firqa wato mu'tazila suka kasu suka daddare suka zama kungiya kungiya wajen kungiya 26 da shida kungiya ashirin da shida kowace kungiya kuma mu'tazila ne kowace kungiya mu'tazila ne irin su alwasiya al'amriya aljahiliya annazamiya aljahiliya hadda alhibariya to akwai wasu ka'idoji guda hudu ko wasu rukunai guda hudu da dukkan wani mu'tazila ya yi su a cikin mai shirin wannan mutu suna shakkar wato cikarsa ba mu'tazili da shi ka zama ba mu'tazili ba mu a musulunci mun san da arkanul islam guda biyar akwai kuma usulul iman guda shida a musulunci mun san wannan ne al-islamu ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان وحج البيت fanisifa ilaihi sabila wannan su ake kira arkanul islam akwai usulul iman su kuma guda shida an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan sune al usul suna da nasu guda biyar na farko suka sa masa suna tauhid na biyu suka sa masa suna al-adlu na uku suka ce sunansa manzilatun bainal manzilataini na hudu kuma infaqu alwa'd wal wa'id alwa'd wal wa'id na biyar al'amru bil ma'ruf wa nahyi munkar ce waɗannan usulul khamsa wanda duk ya yi da su kuma nasu ne wanda bai da su ba bai da ke ba kamar yadda zaka ce wanda bai da shi shike musulunci ɗaya ba eh ba musulmi ba ne su haka su ba ba mu'tazile ba ne kuma ka duk mu'tazila sun karɓi wannan al-usulul khamsa guda biyar wanda ma littattafai suka yi jima a kansu mafi shaharar littafin da aka yi littafin al-qadi abdul-jabbar ibn ahmad al-mu'tazili sharhu usulul khamsa wanda yana nan an buga shi kuma ana ana sayar da shi ga waɗanda suka yi da da aqida ta mu'tazila suna garkuwa da shi sosai anan da ibnu taymiya yana ishara zuwa gare su tunda a kusa a sa ya taɓo waɗannan usulun da ɗaya inda ya nuna cewa su su da mata su akan waɗannan abubuwa abu ɗaya ne tauhid menene a cikin a gurin mutum wato sharhin waɗannan kashikan guda biyar A tauhid a gurin mu'tazila yana nufin korewa Allah sifofi ka sifanta Allah da sifa in ka sifanta Allah da sifa to ka ce ka tabbatar cewa akwai wasu abubuwa kadimai kan da Allah saboda haka kaiwa wa Allah shi kishiya haka suka koyewa Allah sifofinsa suka ce wannan shi ne tauhidi ranar ahlus sunna sun saba musu kamar da muka faɗa aqida ahlus sunna game da tauhidi kanan ta saba wa aqidar mu'tazila su aqidar su din nan ta korewa Allah kufi wai kore mata sufi shine zai tabbatar cewa eh ne jallin jal amma matakar ka tabbatar da wata sifa tare da shi to kai ta kishiya to in ka yarda wannan ka cika sharadi daya babu wanda zai yarda da wannan a cikin mu shi ne da ke da yayi magana ana yace ba su tauhidi was sifat yace ahlus sunna nan maganganun abu ɗaya ne kuma su yi daidai da maganganun mu'tazila ba sannan ida ta biyu al'adil da al'adil shine bawa shi yake halit shi ke halittar aikinsa ubangiji ba ya da wata mashi'a akan aikin bawa al-af'alul ibadi makhluqatun lahum muhdathatun lahum kirkir kayan su ubangiji ba baya da tsawaka idan mutum ya tsaya shi ya tsaye da kansa in ya zauna shi ya zauna da kansa in ya tafi shi tafiyar da kansa in ya ki shi ya tsaya shi tsaye da kansa in ya yi aikin da'a ya yi sallah azumi kaya ya musulunci shi ya yi wa kansa in ya ki ya yi kafirci shi ya aikata wa kansa babu aikin ubangiji kuma shi a sa shi ce saboda in ka ce akwai mashi'ar Allah a cikin aikin bawa ka kore wa al'adalci domin ta yaya zai so wa bawa aikata wani abu da ba daidai ba sai ya shi? an gane saboda haka ne suke cewa yadda da cewa bawa shi ya halitta ayyukansa shine tabbatar da adalci ga Allah wannan shine ma'anar al'adlu kaga anan sun kore abin da mu suka ɗauka shi shike da na imani shine kankara kankara kankara ɗin na ai maratib ce akwai irin ilmu ba akwai kitabatu kitabatu zillahu mahfuz sannan kuma akwai mashi'ata ko mashi'atillah khalqu af'al al-ibad maratib guda hudu dole mutum in yana wato in zai yarda da kankara sai yarda da su Allah ya san abin da baka aikata shi baka aikata shi ba sai ya rubuta shi sai shi yake samar da shi wato shi yake halitta aiki babu wani abin da ba Allah ne ya halicce shi ba Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halicce ku ya halicce abin da kuke aikatawa saboda haka duk wani abu da kuke aikatawa halitta shi sannan kuma ba zai yiwu kai wani abu cikin mulki da ba shi aka ba zai yiwu ka yi wani abu taharan wato irin ka saba wa Allah ko ya su ko bai so ba ba zai yiwu ba dole sai da mashi'ar Allah cewa ma ta sha'una illa ya yasha Allah dole akwai mashi'ar Allah za ka mashi'ar bawa ake ta hada take da mashi'ar ubangiji ba za ta kasance kai ba shi yasa Allah ya ce wa ma liman sha'a minkum an yastaqim sai kuma ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allah sai tabbatarwa da bawa mashi'a sannan kuma ya tabbatar da mashi'ar Allah yace mashi'ar bawa na haɗu da mashi'ar Allah amma ko saboda haka ubangiji ya halicci aikin alkhairi ya halicci aikin da yake na sharri ya halicci ya halicci ma'asiya ko da ya nuna wa bawa idan ya zaɓi wannan sai ubangiji ya bashi damar aikata abin in ya zaɓi wannan sai ya bashi dama inna hadainahu sabila imma shakiran فإما كفورا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فإنه نجدين من شدي أنونا أدم أنونا مسوانا أنونا مسوانا أما هلت رأيك نجد كينسو سبب مباوى بي إسيكي أنت دمشي أسرع مباوى بي إسيكي أنت دمشي أسرع شيشي كأيها دولة سيد مشيئة أبنجي تاشرع wannan tasa wato ahlu sunna suka ga cewa abinda mu'tazila suke ta, wato ahlu sunna suka tabbatar wa Allah kaddara dole ne mutum ya yi imani da ita idan har yana so ya zama mumini mu'tazila suka yi inkarin kaddara babu kaddara to wannan shine abin da su mu'tazila suka kirawo adalci su kuma ahlus sunna suka ce wannan ba adalci bane sannan kuma adalcin ubangiji yana nan shi ya shi ya nuna wa ɗan adam ya nuna masa alkhairi ya nuna masa gaskiya ya aiko masa da annabawa ya san da littattafai an yi masa wa'azi an karantar da shi sai ya ga cewa bara ya zaɓi wannan hanyar da ya zaɓa ubangiji ya hore masa damar bin ta shi ya zaɓa ta yaushe kuma za a zo a ce in aka haka ubangiji ya yi zalunci a ubangiji zalunci kowa ba ba haka kawai ya kamata ba sai bayan shi ya ji aiko da manzanni rusulan mubashirina wa mundirin lalla yakuna lillahi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul kuma za ka wa Allah hujja bayan ka aiko manzanni sai bishara sai gargadi wannan a aƙida ta mu'tazila ta al'adl wajen har shi'a ma akan ta suke da da tauhidin da al'adun da shi'a akan wanda suke su ba su tabbatar da kaddara shi yasa ake ce musu qadariya ana ce da su da suna da ake kira mu'tazilawa da shi akwai al-qadariya al-qadariya ay nufatul qadar masu kore kaddara da kore kadara su yi ne sai su jingina wa kansu kuma sun kore wa Allah kaddara abubuwa sun kuma jingina kaddara zuwa ga kawunan su saboda haka da suka zama su ne kadariya za ka ɗauka ce alkadariya ta mu'tazila din ne za ce al-mu'tazila kadariya din ne to ahlus sunnah sun saba shi yasa yace wa babi wa babil adli wal qadari babil adli wal qadari maganganun mata a wannan babin ba su saba ba a wannan aƙidar ta al'adlu wal qadar ita ce ta wata rana da subki ya kawo shi a cikin a cikin littafin sabaqatul kubra sabaqatul shafi'iyya a jamar abu isra'il al-isra'ini ko isra'il al-isra'ini ɗaya daga cikin manyan malamai na ash'ariya wanda akwai rigima tsakaninsu da mutujila da can shi abul hasan al-ashari mu'tazile ne bayan ya shekara arba'in yana harkar mu'tazilanci karshe Allah ya ganar da shi ya ganar da shi ya fita ya bar mu'tazilanci ya dawo sunna to Abu Ishaq al-Isra'ili yana kan tafarkin Abul Hasan al-Ash'ari wata rana ya shiga wajen wani basaraki da ake kiran shi as-sahib ibn abbad a kurin a wannan hadar akwai wani malamin mu'tazila akwai wani malami na mu'tazilawa yana gurin shine al-qadi abdul jabbar sai wannan mu'tazila da ga wannan sunna din ya shigo sai ya ce subhana man tanazzaha anil fahsha' tsarki ya tabbata ga wanda ya tsarkaka daga alfasha ku gane me yake nufi wato wai ku ahlus sunna da kuka tabbatarwa da Allah halittar ayyukan bayi kun tabbatar maka shi ya halicci alfasha shi yake sa a aikata alfasha to ubangiji kuma ya tsarkaka daga wannan haka aikin fasha da aikin da yake mai kyau wannan bawa shi ke wa kansa an shida. ba shi a baya da a akan wannan haka su suna ga wannan tsarkake Allah ne su ce subhana man tanazzaha anil fasha shi ko wancan da yake malami ne ya gane shi ya san da yake nufi yana jin haka shi kuma sai ya fita raddi shi ma sai ya ce subhana man la yaqau fi mulkihi illa ma yasha yake sarki ya tafi ga wanda babu wani abin da yake wakana a cikin mulkin sai wanda ya dama saboda ka alfashi da duk mashi'atin lahi ne kai kuma ka ce ba mashi'atin lahi ana a gurin ka wato wani abu na wakana cikin ikon mulkin ubangiji wanda wanda shi bai ga damar faruwarsa ba kamar tilasta faru bai su ba dai ya ba shi ansa sai ya ce da shi a ya sha'u rabbuna an yu'sa zo ubangijin mu ya ga dama a saka masa ji shi ba mu'tazili shi ko malamin sunna sai ya ce a yu'sa rabbuna fara. a saba wa ubangiji da yaƙi da yaso irin a ce da ƙarfi kawai an yi bi baya so kamar aka ce wani ya hana abu wani ya zo ya ce sai an yi kuka so su yi a gana akwai ajazu to shine sai shi ma ya bayar mata sa cikin tambaya kaga ya bashi wannan ansa sai ya ce a ra'aita in mana anil huda wa hakama alayya bin rida ahsana ilayya am asa shi ma mutazili zile to ka gaya mun idan ubangiji ya hana ni shiriya shi ya hana ni shiriya sai hukunta mun halaka shin ya kyautata samun kai mun nan wato kai da kake cewa ubangiji shi yake halittar abu da shi a to shikenan yanzu ya hana ni in shiryu sai ya hukunta in halaka ya ki kuma ne koya muna namu inda shi dan bid'a shi kuma abu ishaq al-isra'ili sai shi da shi in kana mana'a mana'aka ma huwa laka fa sa'a وإن كان معك ما هو له فقد أحسن وربك يفعل ما يشاء idan abin nan da ya hana ka haka ne haka ne mulkin ka lalle maka ba mulkin sa ne shi ne ya gaba zai baka ba abin da ya maka kuma ubangiji na aikata abin da ya dama shi ke magana ta kare babu ta cewa kuma in ka kure wa godari to haka mu'tazila suka yi kafa munna sunna suka yi kafa da mu'tazilawa wajen tabbatar da wannan sanan a rukuni na uku shi da abinda suke kira almanzila bain almanzilatayn almanzila bain almanzilatayn kamar yadda kuka ji shine mutum da ya aikata sabo khawarij da su sun rawa ya bayyana su dama a gurin su duwa wanda ya aikata kabira kawai wuta ko taya kuma ake shiga shi kenan an gama magana saboda haka suka soke ceto suka ce babu ceto don ceto ai wanda ya shiga cikin wuta ake ceta babu wannan lokacin da wasu ibnu afa ya ga to kada ya je ya sa kansa cikin kawari kai tsaye saboda haka sai ya kira da ya fi kafiri ne kamar da kawari suke fita kuma ya kyanta shi mumini ne ne sai ya ce bi manzilatin bayyal manzilatayn da wannan hankali ba zai karba ba saboda al-iman wal kufr al-iman wal kufr muqabala da ke tsakanin su muqabalatul naqidain ne wal naqidan la yajtami'ani wa la a ka'ida da aka ce ke su wannan na cizon wannan ne to dole ne ɗaya ya kashe cikiwa gaba ɗaya a baiwa su haɗu zai iya ruwa kuma a ci babu wato kamar misali a ci mutuwa da rayuwa mutuwa da rayuwa na tsibirin ne ko dai mutum da ransa ko ya mutu ko da rai ko ya mutu wannan rai mutu sosai da ake haɗa ko dai akwai ran da gama mutuwa ba ko kuma ya mutu domin waɗannan aƙida ne ba za su haɗu ba a cikin mutum gayayye matacce ba ko za su ɗau dukkan su a cikin babu kuɗin ba ba rai ko ba ba wuce zai yi ba dole sai an samu ɗaya waɗannan aƙida ne waɗannan aƙida ne na kamar aljahal wal ilm aljahalu wal ilmu sanin abu da jahiltarsa waɗannan a ƙa'ida na kifani ne ko a hausa duk kishiya muke cewa amma su larabawa suna bambanta tsakanin nafis da din addu'u daban annafidu daban suna tsoro kuma kan karatun ya yi muku zurfi shi addu'u wanda mu da hausa kishiya muke cewa shi addu'a ne na yin yajtami'ani wa qad yartafi'ani a iya samun su babu su kamar fari da baki na kai jajjani ne ba na kai ba ne fari da baki za su haɗu a cikin abu nan fari ne kuma baki ne amma kuma za su iya jira su duka biyu wata kalar ta uku ta zo a cikin jani a cikin kore ne shuɗi ne ne kaga ba su haɗu ba amma kuma sa iya tafiya su duka amma na kai jani kuma za su haɗu ba amma ba su tafi su duka ba dole sai ɗaya zauna to haka mukamar da ke tsakanin alfusu wal iman take da kizani ne bai kuwa a tuka mutum ba kafiri ne kuma ba mumini ne in kafiri ne kafiri ne mumini ne mumini ne ba za su haɗu ba a ce kafir kafir mumin dole bai kare ba kafiri kuma mumini amma a ce a cikin shi ba kafiri ba ne, ba shi ba mumini bane shi ba dole sai ɗaya ya zauna ba shi daga nan suka faɗi bayar manzilatu gairar manzilatai kuma an ji lahira ce ina za ka yi sai suka ce wuta zai tafi in ya shiga wuta ba har abada ko su ci kafiri da a wuta mana ko ka ware su da kan sun ci kafiri ne a'a sai an je lahira ne yake kafirin ba kan a nan ga shi nan dai wato su a gurin su da su su sassauci wanda a lokacin yanki masa hukuncin kafirci ba ba sun yanki masa hukuncin kafirci to akwai hukunta hukunta da suke hawa kuma kadiri kamar aure tsakanin su da kisa babu babu gado babu kuma ba za a binne shi a kabar ta musulmi ba ba za a musu sallah in ya mutu ba tunda ba su kadiri ba in kare kenan na abubuwan da aje ayi ana ga su su da rangwame amma yi mutu kan babu kuma rangwame dukkan wani wanda ya aikata zunubi ba mumini ne da imani asalin imani yana nan ya yi imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da littattafai da ya yarda da waɗannan haka yana nan mumini ko fasik fasiki ne da sabansa in an je lahira ta cancanci shiga wuta ya cancanci shiga wuta amma al'amarin sa ya cancanci ubangiji na iya dama shi da masa ubangiji na iya abin nan kyale shi daga anan shi abin da ibn taymiya ya kira wa babu imani wal asma wal ahkam babu na imani imani shine mutum mu'mini a imanin sa wal asma wal ahkam al asma wal ahkam al asma ta ce mu'mini ko ko za ta ce kafiri shine al asma al ahkam in an je lahira mai hukuncin sa zai da wama wuta kuma zai da wama wuta aisha a nan ba su da sabani wannan ita ce abinda su mutum da su ce al manzila bainal manzilatayni أو الوعد والوعيد الوعد والوعيد والنبي الجميع يكره باب الوعيد والثواب والعذاب الوعد والوعيد الوعد حين الكور ساكمته نقري جوان دي جوتك حين الوعد المجتمع دي بسلين يقول يتعوى ألا يا أبن الله يتعوى يبر أبن الله يهنى الله يأي مسك الكور دي الجنة وانا حين الوعد الوعيد wanda ya abu kaza mara kyau wanda ya kafirci ko ya yi sabo ko ya yi kaza ko ya kaza to da hukunci ta wuta ga gobe kiyama ko dai ya shiga da wama in kafiri ne ko kuma ya shiga ko ne laifin kusansa daga baya a sake a fito da shi a sake haimasa halitta a sake aljanna wannan shine alwa'i abin da mutum ta suke cewa a nan, inda suka saka wa ahlus sunna su a gurin alwa'du shine wanda ya aikata aikin alkhairi ya yi sallah ya azumi wajibi ne Allah ya sa shi aljanna dan ya cancanci haka an gani wajibi ne a sa shi aljanna dan ya yi abin da suka zata shi ala sunna wajibi ne a saka masa amma ba wai sakamakon saboda ya cancanci lalle a saka masa ba a'a kuma ce daga ubangiji sai ya wajabta wa kansa ka saba rabbukum ala nafsihi rahma ba wani ne ya wajabta masa ba wanda ya sai wajabta ubangiji wani abu shi ya ga dama ya wajabta wa kansa to tun da ya wajabta wa kansa sai mu ci wajibi ne amma cikin aljanna saboda lalle kun cancanta da kalar sarki na cewa babu ɗaya daga cikin ku wani aikin su ne cikin da shi aljanna lan yadkhul ahadun minkum bi amalihi aljanna ko lan yadkhul ahadun minkum amalahu aljanna babu wani ɗaya daga cikin ku da aiki shi ne zai fitar da shi aljanna sai bai suka shiga da an sai rasulullah har sai ka sai ka ba shi aljanna ba ga da kada barki cewa la ana hannu inda an ya tabbata da niyyar mu da rahmat sai da ya yi ne da rahmat a cikin aljanna ya shiga aljanna halala da ubangiji ya yi alkawari ba zai cika alkawarinsa inna ba la yukhlifu al-mi'ad shi ya wajabta wa kansa ba wanda ya wajabta masa ba ba kuma dan mun cancanta ba kamar yadda zaka ci na yi mawa na aiki dole ya biya ni biya ni ya zalunci ni ayyukan da muke yi da ubangiji ba irin wannan ba saboda irin abin da ya mana na ni'imomi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za mu iya lissafa ni'imomin da Allah ya mana ba in an ci biya wannan ni'imomin ba za mu iya biyan ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya mana a sai ga sauran abubuwa da Allah yake bamu inda a ce wato keke da keke za a yi walbani walbaka za a yi karshe rayuwa ba su yi ba me za mu yi biya aiki da faɗin me za ka yi ka biya Allah a ce duk wata za a kawo ka bin ba ka san ki tafiya nawa kake biya kai kai ta ta ba والذي جعل لكم الارض ذلولا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور sai ka maka kasar ka tafi sai sun ka rika biya kana jin rabin duk wata inda kake kinkawa ba ka da gida ka zauna a ina za ka zauna a kan kasar da dole dai to kada a cikin wani abu da za mu yi biya ni imomin Allah to ashe bautar da muke yi ba za ta iya biyan ubangiji abin da ya yi mana ɗaya daga cikin ni'imomin sa cikin ni'imar samarwa babu kai aka yi babu da babu ka zo kuma ya yi ka nawa za ta biya ki a kaddara mutum kama ta ta tsinke a cikin take kawai zai je kasar waje ya kashi ko ba za a iya masa wanda irin wacce ta tsinke ba sai a masa kallo ba langa langa ta kaka amma sai wani da wani bare duk gaba ɗaya halitta jiki da jiki da tsoka da ɓargu da hanji da kwakwalwa halitta a ce tabiya ba za ka iya saboda haka shigar mu aljanna wannan falala ce tsakanin abin da mu'tazila su fada ga ana an saba da an saba da kamar da wani aka ci an tambaye shi Yesu zai shiga aljanna yake da dole ba mutum da gidan ubansa ga gaba matsalar rashin aiki ne ko ba dole ba da gidan ubansa to in aka ga bangaren alwa'i alwa'i barku azaba mu'tazila suka ce dukkan wani wanda yayi laifi kullum Allah ya masa hukuma Musa suka ce duk mai sabo ya shiga wuta ba maganar gafara maganar abuwa suka ce wai in ya haka ya saba alkawari ya zai alkawarin zai yi wa wanda ya yi laifi kaza a kuma ya domin ba su fahimta a nan ba akwai bambanci tsakanin kisa alkawari na kyautatawa na kyautayawa irin an maka alkawari za in ka yi kaza ka yi kaza za a yi maka abu kaza mai kyau sai shi abin nan mai kyau nan wajibi ne a yi maka dukkan wasu masu hankula sun yarda cewa a nan in ba a yi maka ba ake sa maka ba. amma wani ya fito ya ce duk wani wanda na samu da laifi kaza eh, eh, da gida ne fito ko wanda na tsara samu a kofar gidan nan nawa yana hada shi da yan sanda yana zuwa sai ya samu wani ya kamata kuri sai ya fata ko kuma a shi ya ga wani ya kamata da wannan karan a kyale a nan masu hankali ya su ce kai amma wannan alhaji bai da mutunci ya kai mutumin nan dan yan nan saboda mai gaskiya alkawari ya ki cikawa kan yaban shi za a yi an gane saboda ka ababin alwa'id duk masu hankula sun yi ittifaki idan kai wa'id wato kai da za ka yi abu wanda ya yi maka kaza ba ba mai kyau ba duk aikaci na da na samu ya yi lasti to zan kure shi sai wani ya yi sai ya kira shi yace kai ba ai faɗa ka, kaza kaza kaza ba to je ka wannan tiyan da na ji maka ba wannan zai ji a cikin alwalaji na da mutunci ka ga yadda yayi alkawari kuma ya ki ya ki kawo ya kori mutumin nan nan ya banki za a yi ban sa za a yi saboda haka ko an mu'tazila ba su ba da wannan ba babin wa'id barin kika alkawarin narko kyautatawa ne kamar yadda wani ke cewa inni idza ma wa'adtuhu بأذى za عدته أو وعدته مخلف ميعادي ومنجز موعدي sani idan na yi wani yana kirari ne sani idan na yi wani alkawarin narko wato na masa barazana ko masa kyakkyawan alkawari Kuni ni ne saba abin da ya alkawari ne na narko in fata sannan ko mai abin da ne mai kyau in cika kirari yake wa kansa saboda shi ba su hankali sun yarda cewa wannan falala ce da aka dan ubangiji ya ce wanda ya kaza innal ladina ya'kuluna amwala la yatama zulman ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira sai wani kuma ya ci dukiyar maraya saboda wasu dalilai ubangiji ya biya mata a taskarsa saboda wasu dalilai da shi ya sani sannan ya gafarta masa wannan kaga mashi'ar ubangiji ce ta dama saboda wasu abubuwa ba gurin a gurin mu'tazili ba su da wani shi ta yana daga cikin sharadin mutum ya zama ba mu'tazili ba za mu zama ba insha Allah sharadin da mutum zai zama ba mu'tazili sai ya da al-ba'd wal wa'id shine infazul ba'd wal wa'id a wajabta wa Allah zartar da alkawarinsa mai kyau a wajabta masa zartar da alkawarin narko da azaba ahlu sunna suka sha bamban da wannan shi ne abinda na ibnu tabiya isara zuwa gare shi da shi babul wa'idi was thawabi wal azabi nan ahlus sunna magana su shi ce wacce kuka sai kuma na biyar asalin sa na biyar shine babu al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mu'tazila sun sa cikin sharuɗai ko kuma ginshiƙan aqidar shine duk sun samu shugaba yayi kabila ko ya aikata aikin fasikanci to wajibi ne a cikin sai shi kuma karfin tsiya ko da ta kai a zubar da jini a yi amfani da makami wanda aƙidar mu'tazila ce in dai mutum ko barri ne mutumin kirki ne amma aka same shi ya yayi kabira ya aikata wani fasikanci wani abu da ke ɗan ya roƙe shi to su a gurin sa tilas a kawar da karfin tuwo ba maganar cewa a sarara masa ko a sauka masa ba a kare masa biyayya ba kaga ana sun haɗu da ware a aqidar ahlu suna kuma su ci a ba duk ya aikata tabo bai halatta ba mabiyansa su ɗan kami a kanta sai su kawar da shi da karfin tsiya domin galibi abin da yake haifarwa wannan shine zurin da jini ne abinda za su yi hakuri su su ba shi haƙƙin sa da Allah ya tsora akan na biyayya da san ta cikin abin da bai wa Allah ba ko kuma su nemi nasa aikin gurin Allah haƙƙin su shi da ya ne musu su nema gurin Allah wannan ita ce akidar halin sunna a kowane zamani to anan ne mu'tazila da hawari suka saba ahlus sunna wannan ita ce ibnu tayyib yake cewa babu al-amri bil ma'ruf والنهي عن المنكر وما يتصل من حكم الأمراء أبرارهم وفجارهم da abin ke da alaka da hukuncin masu sarauta masu biyayyarsu da fajiran su hukumin ra'iyyat da hukuncin talakawan su tare da su haka nan wal kalamu fi sahabati wal qarabati da kala akan sahabbai da kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama san mu ahli sunna a gurin mu sahabbai dukkanin su adalai ne a kuma bambanci tsakanin adali da ma'asumi ma'asumi shine wanda baya sabu baya ne sahabbai sukan yi laifi amma a hasanat din su da zama da suke shiga da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suka bashi da addinin su ya sha gaban dukkan abin da ka tume shi da su Allah ya yi su ya tsarkake su ya wanke su ga musu alkawarin gidan aljanna a kira alisun da wanda ita ce kila su dangane da sahabbai ko ba sa da tsakanin sahabbai da karaba wajen girmamawa sun yadda cewa su suke makusanta da annabi sallallahu alaihi wasallam su kai imani da shi suna da wata martaba ƙari akan kasance wasu sahabbai suna da martabar kuma samun darajar kusantar ko kuma na tattuwa zuwa ga gidan annabi na tattuwa zuwa ga nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ahalin suna suka yi cewa a abubakar shi ne abdul sahaba ta kulle sannan bayan sa da umar da usman da ali yadda tafsirin su yake a khilafa haka tafsirin su yake a falala ahlu suna sun yi da wannan sannan abin da ya faru tsakanin sahabbai ba za mu sa baki ba ta yadda za mu kushe wannan bangare mu mu yabi wannan bangare mu kushe wannan bangare mu mu fara wannan bangare baya a'a mun muna tare da su gaba daya kuma abin da ya samu tsakaninsu. na rashin fahimta a zamanin khalifancin na ali mu a wajenmu wannan wani abu ne da dukkan bangarorin biyu suka yi ijtihadi babu shakka duk aka yi ijtihadi akan wata matsala aka saba to akwai wanda ya dace wanda ke kan daidai akwai kuma wanda ya kuskure don haka muke cewa mutanen ali suna mutanen iraq suna kan gaskiya suna kan daidai mutanen ah, sham suna bisa kuskure sai da duk wanda ya ijtihadi idan ya dace yana da lada in ya kuskure yana da lada ɗaya kuma zunubin sa an gafarta masa wannan ita ce da mu dangane da sahabbai da abin da yake cikin su mu'tazila shi'a da waɗanda suke kan aqida sun saba mu'tazila abin da suke cewa duk sahabban nan da suka yi gumurzu tsakanin su wato suka yi rigima tsakanin su bangaren su na ali da bangaren su suka ce ɗaya daga cikin bangarorin biyu fasiki ne amma ya halatta a yi duba mutum waye sai ya fasiki ne wato suke mutanen ali ko mutanen mu'awiya na ka mu shi wanda yankin su a yi cikin su fasiki ne kaga duk kuma shi'a gaba ɗaya suka ce ma ɓangaren mu'awiya ne fasikai kafirai a ɓangaren ma a kira ahlus na ta saba sai ibnu tabiya yake cewa wanda ya yi la'akari da maganganun magabata da aka rawaito daga magabata a cikin waɗannan babu buka duka da ya zana wadanda in ka kira usul ne na mu'tazila ya fada su sai in kai da aka yi su zaka ga ma yubayyinu li kulli aqilin adilin wanda zai bayyana wa duk wani mai hankali shi al-mas'ulin ya kun bayyana min an-niza'i fi hadhihi al-abwa tan da aka ambata to babu sabani a tsakaninsu cikin waɗannan babu da ka akida su faɗe jinsi min za min zaki a aqarrahum alaihi alkitab wa sunna irin su da ba la ta tsakanin mutum da mutum alani na fahimta akan wata jiz'iyya amma ba akan tushen addini ba wannan kuma abin wani ɗan abu da bai kai matsayin rukuni a aqida ba wannan kuma alqur'ani ya nuna hakan za ta iya faruwa kuma ya ya ba su dama akan wannan wannan shine abin da ibnu taymiya yake cewa lokaci yayi zamu dakata anan sati na gaba in Allah ya kai mu rai da lafiya sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wanda ce assalamu alaikum dan Allah sallar tarawih yin ta a masallaci ya fi ko ko a gida ya fi domin wasu na kawo maganganun a kai shi yasa nake a warware mana wannan matsala ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce afdalu salatil mar fi baitihi illa al-maktuba wato sallar mutum a gidansa ta fi falala in ba farilla ba farilla ita ce ta fi falala a cikin masallaci tare da jami'a. amma sallar fita a gida ta fi salala wannan magana manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ba tare da tsohon gaskiya ba sallar tarawih ba farin ba ce don haka ba za ka shiga cikin illal maktuba ba saboda ka tana cikin ana nasarar sai afdalu salatin mar'i fi baiti kuma ku duba annabi sallallahu alaihi yana wannan magana a Madina wanda masallaci a wurin a lokacin shine masallacinsa wanda za a zo a yi sallah a samu lada wato sasan ladan sallah dubu idan da a wani masallacin yi ba a nan ba amma duk da haka ya ta sallar mutum a gidansa yasa malamai suke ganin salatul mar'i yi baiti salatul tarawih fi baiti adal wannan ra'ayin imam malik imam malik imam darul hijra duk da shi ma a madina yake amma kamar yadda kamar yadda abubakar a tsartoshi ya kawo a cikin littafin ta albida wal hawadis ra'ayin imam malik shine yana ganin yin ta a gida a adalu kuma raka a goma sha ɗaya ya kawo wannan a cikin littafin sa abubakar tsartoshi ɗaya daga cikin malaman malikiya ne don haka anan abinda za mu ce idan kana da himmar da za ka iya tsayawa kai kaɗai sai a gida ka sa kai a gida din ya fi nada, in kana da himmar da zaka iya tsayawa kai idan ba ka da himmar da zaka yi kadai wato in kai kadai ne zaka iya cewa ka rika cewa kai bala da in dan kara hatsewa kadan za dan din har karshe ma dai ka gobe dai na yi in har za ka iya samun wannan matsalar to ka shigo masallacin ai kada yafi tun da babu gara kaɗan. amma in kana da himmar da zaka tsaya kai wata kila ka haddace qur'ani ko ka haddace rabi ko ka haddace kaso mai yawa to ba sharadi bane dai ma sai ka haddace qur'ani wataƙila daga alamtara zuwa nasi ka haddace tabbi da isma rabbika al'ala suratul a'la za ka karanto daga nan zuwa ƙarshe zuwa ƙasa da abin da ya sawwaka kaga za ka iya yi a gida wannan babu komai a nan ba za a ce tilas ko kuma a'a ya fi dace haka fito ba a'a da haka abinda za a cika wa mutum idan shi yana da himma da zai iya yi a gida to yayi a gida in ko bai da himma da zai iya yi a gida to ya dawo masallaci a yi da shi an gane ku akwai matsalar cin a madina ko a makka cin sallatar ta a cikin masallaci mai alfarma shi ya fi ko ko abin nan wannan malamai sun yi maganganu a kai har ala'i ya yi littafi guda wanda shi yana ɗaukar a je masallacin manzo Allah a yi sama da a yi a gida amma malik ya saba masa wannan take zan iya da ga iyaye ga mahaifina a matsayin a matsayina na yar ahlus sunna a zan iya da biyayya ga mahaifana a matsayina na yar ahlus sunna su aura mun dan shi'a an da halatta ba yaya zan yi ina neman shawara abu shakka ana yi wa iyaye biyayya wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana amma biyayyar da ake wa iyaye sharafin ki shine su yi umarni da abin da yake kyakkyawa ba saban Allah ba ba mummuna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq a wata riwaya da yake inda maba'atu fil ma'ruf akan a cikin aikin alheri kawai aikin da babu shakka a wurin dan shi'a babu alheri a ciki babu shakka a wurin dan shi'a da zama da shi ma'asiya ce saboda haka a nan babu ba su da iko ko da kwayar zarra na su aurar da ke ga mutumin da yake zagin sahabbai kuma yake kafarta wanda baya ganin martabar abubakar da umar ballantana sauran musulmi ahalus sunna wannan bai halatta ba kuma duk yadda za ki yi kirgiya lalle ki kina da wannan dama idan akwai wasu manya da za ki ke zuwa ki kama kafa da su cikin dangi to ki je ki kama kafa da su kuma musamman ma idan suka kasance sun fahimci illa shi'a ko da ba sunna suke kamar ki ba in har sun fahimci illa shi'a to ki je ki musu bayani ki nuna musu hadarin auren wannan idan kika samu goyon bayan su da a karfin waɗannan iyaye amma ba su da wannan in abin ya kai ma ki je gaban alƙali ita ba zuga ki ba amma in ta kama a je ka aje dan kina da yanci ki auri wanda kike so ba su da yancin su hada ki da wani wanda kika san cewa zai cutar da ke a addini zai cutar da ke a addini wataƙila ya je ya rika yin auren mutu'a a waje sai ma ya dauko kwayar kwayar wajen auren mutu'a ko ya zo ya neme ki ta baya tunda su sun halatta haka su a gurin su halal ne neman mace ta bayan ta to duk zai iya zuwa shi zai dan baka tunda ya je an gaya masa saboda haka kin ga abubuwan da kuma dan gashin ki zo ki hayayyafa da shi ki kina ji suna kina gani ku zama shi kamar shi kina ji kina gani ki kiki ci abubakar radiyallahu anhu su suke la'anahullah bai da zaki a ga wannan bala'i ne mu ci ba kin zaɗan tsanuwa ba don haka ba zai yiwu ba bai to akwai wani wanda yake cewa wata ciki da mahaifiyarsu ta rasu mahaifiyar ta rasu ta bar dukiya amma sai aka sawa babbar yayin mu tarka juyawa alhali kuma gashi muna da bukatar kudin da aka bar dukiya abinda yake shari'a shine a rama yadda Allah ya raba da raba kowa a ce gana shi to idan har akwai tunanin a bayan an raba sai a wanda da yake sha'awar a juya masa to ya kawo haka ya kamata Kuma aka dunkule wasu ba sa so suna da nasu bukatun aka ce kudin su wani an shiga su. ko yaro ne karami ba za a juya dukiyar ba sai an raba yara ne kanana sai an raba sannan sai a juya amma ba a rabawa ba saboda ka tana da hakkin a raba a bata nata wannan shine abin da Allah ya yi sai eh, ta wani da alama a shi'a ne abin da yake cewa ga hadisin da mu'awiya ya ce zagi imam ali ana nan a cikin littafin sunan tirmidhi hadisin daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas daga babansa yace muawiya ibnu abi sufyan ya umarci sa'ad ibn abi waqqas yace ma mana aka an tasubba abu turab me hana ka zagi abu turab shine alkunyar sayyidina ali qala amma ma zakarta salatun qala hunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma tun kai wannan magana zan ga maka abubuwa uku da manzon Allah ya faɗa falan asubbahu da an takuna li wahidatun minhunna ahabbu ilayya min humurun na'am abubuwa guda uku da manzon Allah ya faɗa ba zan zagi zage shi ba in mana ina na samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan su suka fi soyuwa daga gare ni sama da dabbobin ni'ima wato raƙuma kuma kamantansu ce na ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya kuru da aliyin wa khalafahu fi ba'd maghazihi yana cewa ali lokacin da ya bar shi ya bar shi a madina domin ya zama khalifansa wato ya zama shine domin ya gugunta a madina shi ya ta tabuk قال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان يكي ذاك من يا أراد ماتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وذاك يرجع كذا ومتعينك أبو لينا كما متعين النبي موسى wato haruna a wajen annabi musa ba sai dai ni babu annabi bayana sai dan shi a yake dai har zuwa ƙarshen hadisi sannan ya ci gaba da cewa cikin hausa yanzu dan wannan mai zagin jinin manzan Allah kuma mai umarni a zage shi alhalin manzon Allah ya ce man sabba aliyan faqad sabbani wanda ya zage alini ya zaga yake kuma ya ce man ahabba aliyan faqad ahabba Allah wa rasulahu wa man abghadahu faqad abghada Allah wa rasulahu to dan min wannan min laifi ba ita ce ta farko zai ci biyu ko in ce tambaya ba kalubale mai tambaya kalubalensa na farko kalubalensa na biyu suke tabari ya rubuta a cikin bracket a shekul mufassiri na duk da ba larabcin da ya shekul na ba alif da nan. ba a hada ibafa da da ba a cewa albabu jari sai babu jari ya ce ya kawo a cikin tafsirinsa karkashin ayar innal ladina amanu wa amilus salihati ulaikum khairul bariyah yace abinda ake nufi da khairul bariya shine aliyun wa shi'ati ya kuma kaka hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ne ne laifin mu in mun biyayya da wanda kuka yi masa kirari da shekul mufassiri wannan ce karubalansa na biyu na uku wane ne gaskiyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa cikin sai Allah ya jagora to hadisin farko da ya kawo ya ce tirmidhi hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi kuma yana baka labarin abin da yake tsakanin sayyidina Ali da Muawiya mu ai ba ma koyewa wannan ko mu ta koyewa ba mu ta koyewa mu ta za a rage aka yaki dan an ci face shi ko ya ci face shi ko face shi ko ka faɗi mummunan magana akan sa wannan ba wani abu ne mu abinda muke cewa rashin fahimta ya faru tsakanin mu'awiya da ali ya faru wannan mu ba ma inkarin wannan kuma muna cewa ali shine mai gaskiya amma wannan ba zai ba mu damar mu zage na mu'awiya ba zai ba mu wannan damar ba abin da ke tsakaninsu ubangiji shi zai yi tawallin hukunci a tsakaninsu kuma tabbas yadda sai da ya samu tarbiyya daga ma'aikacin sallallahu alaihi ba wanda zai kullaci muawiya bane har ma ga dan shi dan shi cikin sa hasan da mun faɗa hasan ya zo ku kilafar da ake rikici rikici a kanta ya tattara dan ka alida a samu zaman ya san ya dan ka muawiya kaga kai abin da kuma a lokacin a lokacin sai hasan yana da rindina a bayansa rindina idan ta zai ce zai yaƙi cikin murƙushe mutanen shan. to amma shi tun ya dau abin kuma ta ɗauki shi ba sai ya zamana ya nemi sulhu aka kuma sulhu ya ce to ya bar wa mu'awiyar kujerar ya ci gaba da zama saboda haka mu muna tare da hakan dan sai na ali tare da sauran sahabbai a dinga abi kas anan ko ba a nuna mana ya ki mu'awiyar ba sa'ad dinga abi wa kas shiga wannan fada ba in baka sani ba bai shiga baya tare da mutanen can baya tare da sai da a karɓa ke yi idan haka yana mu'amala da nan yana mu'amala da nan sai kuma abin da kake sha mu zagi ka kaba kai kuma ta alba wanda shi ta wannan hadisin da kake so kai hujja da sannan ka kawo mana hadisin man sabba aliyan fa kasan wancan ka ciki wannan wa ruwaito shi wannan wannan ba hadisi bane irin na ku ne in ba ka sai a kawo shi a kawo isnadin sai da kawo wancan kan ba mu sha ba sun sallama amma babu a cikin hadisin inda aka halatta mana mu tsane shi a hadisin babu sannan man ahabba aliyan faqad ahabba Allah wa rasulahu wa man abghada aliyan faqad abghada Allah wa rasulahu man a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin wannan magana akan al-ansar al-ansar min al-iman wa ba'dhum min an-nifaq ya faɗi wannan magana a al-ansar duk mutanen Madina wanda duk sun sun yi ridda saboda haka kun kun ga kenan yanzu kun iya ya ku yi abin da waɗanda ya ce ku wani wajibi ne ka wani ce ta wala da bara saboda haka waɗanda suka fi cancanta su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna alƙe ne daga cikin su wannan abin da kuma faɗa ya ta kanki ga Ali ne shi kadai ba shi ya samu kusa kilan in kana so ka kusa su sabai kilan Allah ne ya kulla a soyayya tsakanin mu'mini المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير yadda kafiri yake son dan uwansa kafiri Allah ce dole dole dole dole ka san dan uwanka mu'mini in ba haka ba haramta kina da fasadi babba a doron kasa saboda haka wannan aqida ce da take dukkan mu'mini ka so shi saboda imaninsa annabi ya faɗa wannan akan al'akam son su imani kin su munafiki kuma yana da suna daga cikin mutanen da suke cewa sun yi rida saboda haka ka fara gyara akidarka ka fara fahimtar matsayin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana da yarda da su kafin ka zo ka shiga donar waɗanda za su rika zagin ko ka shiga tawagar tafiyar waɗanda za su rika zagin waɗannan bayan Allah magana shekul mufassirin da ka kawo wataƙila ko dai baka dan littafin ko ka buɗa ka karanta haka ji kasanta abu amma cewar da kai a ya kawo a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin ayar inda lazina amurwa da salihat ulaika yace abinda ake nufi yace abinda ake nufi wannan ƙarya kake wa dabari dabari bai ce abinda ake nufi ba dabari a in ka sa karanta littafin su bane kuma ka karanta ba su san gaya maka ka je ka duba ayar da yake in ya kawo aya sai ya ce to an fassara ayan nan fassara daban-daban wasu kala qaumus wasu suka ce shi ya kafa sarar wasu suka ce shi ya kafa sarar wasu suka ce shi ya kafa sarar a ƙarshen shi ya jire shi ya bata tashi haka ba za ka ɗauko sarar wasu da ya ce ba ka ce shi ya ce nan labarin yake baka kamar ni kasa yanzu ta yi karatu na gaggaya muku a cikin wajen da za su ka kace suka zo kace ya ce ya ce ka shekara dan kawai na ta maka to abin da labari ya yi a littafi kenan wannan ruwayar da ya kawo sai da ya koro isnadin ta kuma shi da ma abin da yake gaya mana kamar yadda farkon mukaddimar tarihin sa in ya kawo isnadi to ya gama bayani duk wani abu da ka gani ba daidai ba sai laifin wanda shi isnadi ne ba na shi bane shi ne da yake faɗa sa, sai ya ce wa aulal aqwali wa aulal aqwali bil haqq bis ka kaza kaza kaza wato fassarar da take daidai ita ce kaza kaza kaza ba wanda ya faɗa ba kaga anan yanzu ka zo ka ce wai ya faɗi wannan kai masa kasafi kai masa kaki ka masa sharri haka ba ba magana kabari ce mun gowar magana kuce ki ba labari ya kuma faɗi isnadin da kuke dogaro da shi da kuma isnadin alƙi ne bai da kyau haka dan an bada labarin mummunar akida ba za ka zo ku jingina mai bada labarin wannan mummunar ba kaga kuma ana ga na tsalla ku kai ku kafir da mutuna na kalso abin da kafirci ba a kafarta shi bayani yake yi saboda haka cewar da kai yanzu menene kun mu in muka yi biyayya ga wanda kuke yi masa kirari da shehu kuma inda za ka yi masa biyayya ba za ka zama ɗan shi'a ba ɗan shi'a ba ne cikin alin suna ne kuma maki shi'a to da za ka yi masa biyayya to da irin mu za ka zama tabbas za ka zama sannan wane ne gaskiyar wanda manzan Allah ya rasu akan kirjinsa ta mu abin da muka sani sai da suna Aisha ce sai dai kuma yanzu aka samu wata waya daban Allah zai shirya da su gaba daya ah, ina ga lokaci ya ya tsala ga wata tambaya dangane da fasikin da aka yi fasin na antiterrorism wanda aka daɗe ana ƙoƙarin a yi fasin ɗansa abu bai yiwu ba ana ta samun matsala a lokacin obasanjo a eh? eh an sa hannu a lokacin obasanjo tuniya su ta ko ta biyu amerika ta ci turo din ya kasa samun shiga ana ɗari ɗarin a kan da shi lokacin gari umar musa nan ma ba a samu damar shi da shi ba to amma ga abin da muke gudu abin da muke gudu kuma sai ba Allah ya mana lukafin sa ba ko muna roƙon da ya mana lukafin sa in fara yake nan. wato shi wannan bin wato umun bin saboda fassarar shi terrorism din na Amerika ne kun san duk duniya majalisar ɗinkin duniya ta kasa sanya wani tarihi guda na menene terrorism menene ta'addanci saboda a tsanar da cikin ganin ta'addanci da zai yi ba sauran duniya su ba su da ta'addanci ne a kusan amerika yan hamas yan ta'addanci yanzu sulhu su kai da yan fata amerika su ce ba ka yadda da su da yan hamas ba saboda yan ta'addanci kaga ita a gurin yan ta'addanci amma a gurin sauran mutane na duniya waɗanda suke ba su adalci suna ganin wasu mutane suke kuma haƙƙin wasu mutane sai mutu ba maya aka kwace mutu, kiran bikin su da gonakin su ake kashe su don haka suna da damar su fito su kwaci aikin su yadda ita ma a cikin wannan gurgurmayar ta zubar da jinin wasu don ta kwaci yanci daga ingila na su kowace ƙasa an yadda su zama da ƙasar yancin ta don ta hanci na za a haramta musu abin da yake halal abin abun wasu to kaya sun sa duk ƙasashe suka kiyarta da wannan tarihin ai tarihin ba yan majalisar ne suke tarihin ta abincin ba yan majalisar ba ta kai wa cewa bayanin ne ta abincin abin da yake bil din da Amerika shi yawo da shi duniya tana ba shi a kasashe shi ne aka kaka mana kuma da man gil shi da aka sashi dan a yaki musulunci da musulunci kama wanda ake so a duk da ake so a duk da aka kama kuna gari an fara kama wasu malamai to ƙarƙashin wannan bil din kuma za a yi saboda haka mu dai muna roƙon Allah lokacin sa kuma mun san cewa duk wani gurin da aka so a yi zalincin zalunci bai yiwu ba za ku so ku shi amma kuma ba ku ji daɗi ba saboda haka Allah maɗaukaki sarki ya ce mu kuma abinda muke a da da da da ɗan siyasa cikin mu wanda suke magana da harshen suke sa sura irin samu suke zaune a cikin mu muke faɗakar da su ba su a hankali in ba haka ba to su ba a rusa a rusa kuma jama'a wannan shine da wasu kuma su gane bane ko sun gane ko rufe ido su Allahu alam amma dai wannan shine hanyar da aka dauko kina mun ga dai kamar yanzu da kuma kamar kuma ba musulmi to da muna sai kuciya da yawan mu yanzu ba yawan ma ba za mu yi kuciya da shi ba tunda an yi qur'a mun kun faɗi ya ga ba za ƙara kuciya da yawa ba Allah dai ya kiyaye mu Allah ya mana lutufi wanda yake neman mu da sharri Allah madaukakin sarki mana maganin sa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi